Shirinmu na nishadi a yau dandali ya samu bakoncin wani jarumi. Kuna tare da Mu'az Muhammad wato wanda ka fi sani da Bushkido. Bushkido. Ya <laughs> Bushkido. ake ce maka Bushkido. Well labari ne dai asku ne irin mun bar makaranta a time in irin ban da kuɗi na yi Brook, hmm. za mu dawo Kano daga Wudil. To sai na je na shiga ah, mota irin mota association na makarar iya zali sai na shiga su banda kuɗin zuwa mota sai da muka tuwa hanya ta mota nan ƙungiyar yamurai ne hmm. da muka zuwa hanya yan fashi suka tare mu <laughs> sai ake sauke mutane hmm. aka sauke na farko aka tambaye sunan shi sai faɗi sunan yamurai hmm. sai a tura shi gefe <laughs> na biyu ma ya faɗi sunan yamurai aka tura shi to da aka zo kani na uku ana fito da ni sai aka tambaye to ina tsoron faɗi suna na hausawa a ware ni gefe <laughs> maybe so ake a ware hausawan yawwa kawai ina so in ce ina son faɗi suna ana son faɗi wani kawai sai na rikice sai na ce bush sai suka fara dariya sai suka ce min wani irin suna ne bush sai na ce a ina so in ce bashi ne to kuma sai baki na dan juye aka dai shikenan suka kama yan makaranta ne dama sauran dan muka suke faɗa ai bush bush bush shikenan eh sai na ƙara dan kido din saboda kwalliya to eh. um, ya aka ka fara barkwanci comedy hmm. well uh, da na fara gaskiya da wasa muka fara irin a dan tun da muna so muna sha'awar mu dan yi comedy haka a waya a dan yi playing hmm. to da muka irin muna yi sai muka daina to yana na gama kuma university ne haka tun da na da gida kuma ban fara aiki wani komai ba sai muka dan fara gwada sosai kuma haka sai da muka yi sai muka gana su so irin mutane suna ta a kare ya kare ya kare ya kare sai muka fara yi sai muka fara yi sosai hmm. ya muna zancen shekara nawa am shekara biyu kenan shekara biyu kuma gashi tana kawo ta kamar alhamdulillah yana yana yana yana kawo ta ya to ina batun aiki well aiki ah no aiki gaskiya aikin gwamnati fa sai bana aikin gwamnati amma ina nema still hmm. what i do is investing nake yi a ina kake investing kamar yanzu irin food irin kamar yanzu in aka yi aikin noma hmm. mukan siya sai mu busar da shi sai mu siyar hmm. so ba wai permanent aiki bane in season din ya zo sai mu sa kuɗin ma ciki sai mu siyar kuma sai mu samu riba baya ga wannan barkwancin da bayan da wancan eh ban da wancan ai baka tsauri da yawa Allah saboda ah, ba za a tsaya waje ɗaya ba in kana so kai making dama in life ai dole sai ka taba nan ka taba nan baka san da kuɗin ka yake ba so muna yin nan muna yin nan muna yin alhamdulillah kowanne yana dan kawo kuɗi a wani lokaci ne ka yi tunanin cewa harkar barkwanci zai yi maka well ba sani bane ba kaman ani yake mm. saboda tun a secondary school idan ban zo aji ba za ta mun waya yau aji ba daɗi ba ka zo ba irin abubuwa ka sannan malamai su kansu in ban zo ba mm. su ma da kansu kan kira mama su ce wai lafiya yau ban zo ba mm. saboda aji ba tsokana ba rigima ba ya yes babu kuma kaga ko da wannan barayin suka tare ku labarin sunan ma su kansu dariya eh su kansu su kansu barayin su ma dariya suka yi mm. saboda suka tare ni da aka zo ina so in faɗi sunana kuma ina tsoro tunda an ware in yamare gefe kan je kuma za a ware wasa gefe ne so ban san su hausawa ne ba ko inyamurai ne barayin saboda sun kukkulle fuskokin su to daga eh. baya an yi satar ba ha ba ba ba da idan suka suka ce dai makaranta ne suka wannan hmm. aka dai mu maron da za mu hara ka ce mu gurin ba mu da kwandala eh. aka sallame mu to wannan harka ta barkwanci hmm. menene babban alfanu da ka samu well abun da na samu ya bani aikin yi hmm. wanda wanda ban samu ba wanda ban samu wannan gwamnati ba na samu da kana aikin yi dai kenan abokan da su kusa da ni su ma an yi aiki suna samun wani abu kana kana dan sa su wasu ayyukan ne ko kana dan samu musu shooting muke yi in muka shooting akwai salari hmm. in aka shooting za a cire ma abin da ka sanka ka a baka kamar ka dauke su aiki kenan ba daukan sa ne full time ba hmm. in aiki ya zo zan kira sun ci aiki ya zo hmm. tunda su ma suna nasu abubuwan amma in wani na zan kira su a hadu tare a yi a samu a raba tare su dama sun yi kyamarar ne ko ko koya suka yi actually din ni na koya sai na koya wa wanda suke kusa da ni so in ba in sun dina ne su sai su yi mana idan kuma sun din su ne ni sai ne musu haka muke to me babban burinka gaban mm, buri na shine a ce yau in aka ce arewa a ce bushkido fuska arewa mm. abin da nake son zama kenan a ce ni ne fuska arewa gaba daya to a cikin masu barkwancin na wala Allah na gida na jida da na waje wane ne gwarzawanka gaskiya wani bature ne ya sunansa a king batch king batch eh king batch wa actually shi ma irin videos ne yake ba ma ya film irin wannan skit din shi yake yi amma in ki gan shi a turai kamar wani superstar na fim aka ki gani mm. yanda ki gana bin yan fim aka ke bin shi shi ma sosai to a na gida Najeriya kuma fa a na gida Najeriya um, duk wanda yake abu mai daɗi ni yana mun daɗi kawai yana son shi to gaskiya ni da najeriya dai ban gaskiya ni dai ba wanda na wari gaskiya mm. amma su dai comedy eh. barkwancewa gaskiya ni dai ba wanda na wari dama can nake kalla to ina batu kalubale akan fuskanci ha kalubale ana fuskanta kalubale na farko dai karamin kenan zan fara faɗa ah. shine wanda mutane da 'yan kudu hmm. suke min complain su ba sa jin turanci ba sa jin turanci ya kamata koma da turanci zan fi bunƙasa hmm. saboda turanci ana duk duniya an san turanci hmm. ko ba dan Najeriya ba ya gani inda turanci ne zai so wai wai sai na ce to ai ni ina promoting na ne Hausa ina kokarin dada fara da yare na Hausa so abin da zan yi musu shine zan dinga musu subtitle a ƙasa fassara za dinga rubuta da turanci a ƙasa ah. to aka dai aka dai har suka samu suka karba ah. to babban kalubalen kuma shine idan muka je shooting location hmm. problem din bayan kallo ba masu wurin hmm. idan muka je ga idan yare ne hmm. za su ba mu haɗin kai 100% za mu yi shooting su ce in ba sai an yi ta magana za a kira oga mai wurin a baya nan in ka dauka ba musamman me zaka yi da shi ba kai ta musu bayani a rana sai ka je location biyu inda ba balla ba ka sa wallahi sai ka sai ka wani rana baka samu inda wanda ya ma din su mm. barka kai ba amma yare su baka kai amma hausawan mu namu wallahi sai an ta gaba ana baya suke barin mutum ya bidiyo ta dan takaitaccen lokaci me zaka ce wa masoyanka eh masoyana zan ce musu su ci gaba da supporting da suke bamu da kuma inda suke nuna min hadu da kuma inda suke kira da kuma fatan alherin da suke ina jin daɗi su ci gaba ni ma kuma ina musu fatan alheri Allah ya musu albarka da ni da su da Allah mana albarka baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya